ga ƙasa dai a gabanka za ka iya yi da ƙasa za ka iya yi da ƙasa za ka iya yi da dutse za ka iya yi da marmara amma malamai suka ce dai ban da siminti da makamantan abubuwan da wuta ta taba da haka ga hannayenka haka sai ka haɗa su sai ka ainihin bugi ƙasa cewa da aka yi ka bugi ƙasa ba wai bugu kamare ta kamar taimaka laifi ba a'a to bara faɗi da hausa mai kyau ka dafa ƙasa ka ɗan dafa haka in ka dafa ai kaga hannunka ya mutsutsuka da ƙasa to sai ka hure haka haka ya zo a cikin sunna sai ka hure saɓani yadda wasu ka ce wai kakkaɓewa za a yi nassin hadisin ammaru ɗan yasir da ya zo cikin sahihul bukhari da muslim hurewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka shashafa fuskarka inda duk ka san kana wankewa lola sai ka shashafa ka shashafa ka shashafa shikenan bayan wannan fa wannan kasar da ita din ce zaka bi ka ciccuda tsakanin yatsunka haka ɗaya bayan ɗaya haka sannan ka dawo kuma ka ciccuda na hagu haka shikenan ka gama taimama fa da haka in ka fito daga gidanka da safe zuwa aini da asuba za ka tuwo masallaci kai taimama ma wani bai san kayi ba amma ba a shafan nan hadisin da ya ce za a kai hannun bai inganta ba hadisin da ya ce za a yi double double clicking bai tabbata ba so ɗaya ake yi ku karanta ko da bulugul maram hadisan ba su tabbata ba waɗannan da aka ce ana iyana waɗannan a takaice su ne bayanai dangane da hufi ana shafa akan hufi me huffi shine ainihin yana da siffa ta takalmin ruwa yana da ƙwauri sannan daga nan ƙasa kuma yana da sol kamar na canvas Shi ne hufi a takaice to safa tana ɗaukar wannan hukuncin hadisai sahihai cikin sunan tirmidhi haka nan in fiqh kake takama da shi nan a cikin jawahirul iklim lawwali da sani to a cikin lawwali din ana iya yin shafa a kai shafan nan ana shafar sama ne kawai in ka dangwalo kaya alwalarka dama ka sanya ainihin safa ko ka sanya kaya alwala ka sanya safa ko ka sanya huffi in ka zo kawai sai kai haka jama'a mun gane wannan da kyau ko an fahimci wannan da kyau sama din nan nan ne za ka